tun ma kafin sako ruwa na lardu da ke arewacin ƙasar kamaru ya zuwa yanzu tuni aka soma samun ambaliyar ruwa a wasu sanjiyoyin adama da taraba inda kamar yadda alkaluma ke nunawa fiye da mutum goma ne ma suka rasa rayukansu baya ga ta dukiya da kuma amfanin gona. Jobolio, garin Loko, da kuma Bujum na jihar Taraba na mako cikin wasu yankunan da aka samu ambaliyar ruwan a waɗannan jihohi biyu, ga ma dai ta bakin wasu da suka tsira da rayukansu. Ambaliya nan ta ba mu wahala kwarai da gaske. so muna kuka da babban murya gwamnati ta dube mu da idon rahama inda hali kamar da kun gama cikin gari dai ba abincin da ya hauro sai masunta yanzu gaba ɗaya mu yanzu kamar da kun ga wuri shiru dai gashi nan muna nan kamar haka abinci bai hauro ba raga sun tafi muna dai cikin wahala a dube mu da idon rahama inda hali zai kai hekta ɗari wayanda su muka yi asaransu ko fiye da ɗari hudu ɗari duka mun dai mun yi asar sosai samun hali dai inda ahuwa gwamnati ta dube mu da idon rahama muna neman ko abinci ko abubuwan da za mu samu dai mu rufa ma ambaliyar nan gaskiya ba abin da muka fita da shi gari daga masinci da manomi duka an rasa an zo an taro a gari ba wurin zuwa sam sai dai kukan mu inda son samu kamar da dai sarkinmu ya faɗa muna roki gwamnati ta dube mu da ido rahama ta tallafa mana domin haka yanzu wasu they have not to eat now ba su da abin da za su ci gaskiya ambaliya ya shigo ba mu da komai ruwa ya cinye mana abinci gaba daya kuna gani gona na ba abin da na samu ma dukka a gari na yanzu in ka shiga cikin gari ko ana zama kamar makoki ake yi abin da mutum zai ci ma babu to sai dai kuma a ziyarar jaje da ya kai wasu da ambaliyar ta shafa a jihar adamawa gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya ko gargadi al'ummomin da ke zaune a bakin kogin Benue da kuma masu gina gidaje a kan hanyar ruwa da ayyuka kazantsan domin gudun abin da ka iya faruwa. Na farko ina son ba ku hakuri wannan abun da ya faru abu ne daga wajen Allah ne domin ruwan ya zo da yawa kuma akwai abubuwan da ya tattoshe hanyoyi na inda ruwa ya kamata ya bi. Wani lokaci gwamnati muna roƙo mutane su daina gina gidaje da kuma zama a inda ruwa yake domin ruwa kullum zai bi hanyarsa amma tun da ya riga ya faru gwamnatin nan dama gwamnatin talakawa ne kuma gwamnatin ku ne dole ne hakki ne a kanmu ku tabbata cewa mun lura da ko kuma mun yi abin da ya kamata yanzu dai ga su red cross da kuma asema wanda dama hukuma ne na gwamnatin jihar adamawa da kuma nema na federal government wa'inda sun zo nan tun da wuri kuma kuna ga motar uh, red cross da tun azu yana zuwa ya je dawo amma mun yi magana da police ma suna kawo dan karamin kole-kole wanda yana aiki da mashin wanda zai ɗauki wayancan mutanen da yara da mata su a kawo su nan to wai ko su matakai kamata hukumomi su ɗauka game da batun sako ruwa na lagdo malam muhammad lawal Ladi. malami na tsangayar muhalli da gine-gine na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adama wato adama state polytechnic ya kuma ba da shawarar cewa eh, sama mutane da wannan ambaliya ya shafa matsuguni da kuma kayan more rayuwa kama daga abinci da kuma kam kam da suke zama ɗaya daga cikin abin da yake kawo wannan matsala shine tattoshe hanyoyin ruwa sannan abu na biyu shine gonakinmu yanzu feshi muke musu muke kashe ciyayin wannan ciyayi da ya gani da itaciyon nan suna kawo suna rage abubuwa da yawa na hana wannan ambaliya amma mun buruz da shi mukan bar su muke ciccire su mukan samu musu kemikal duka su mutu to yayin da suka mutu kuma ruwa ya samu hanya na wucewa a duk shekara dubban jama'a ne ke rasa muhallansu ta sanadiyar sako ruwa daga lagdo da jamhuriyar kamar kan yi yayin da a bangare guda wasu kan yi kunnen kashi da gargadin da hukumomi ke yi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya